ya eh, sai kira sallah tukuna sai mu ansa abin da zamu iya na tambayoyi na ga wata mu samu ci gaban sai da an yi da wanda za su zo na da alaka da wannan dan a cikin sharhi mutum ya manta da wani abu yakan yi tuntuban harshe yakan yi kuskure yakan yi abubuwa to a cikin tambayoyi sai a ciki gibin da aka samu a sharhi amma tambayoyi sukan yi hidima ga darasi in sun shafi darasi amma in ba su shafi darasi ba sai zanto wani abin suka hidimtawa a wajen darasin da aka yi ina fatan mun fahimci wannan me yawa idan da tambayoyin tafsiri ba lalle bane ba a ce sai abin da ya shafi wannan tunda shi tafsiri a cikin sa akwai fikihu akwai tauhidi akwai komai da komai to kaga kenan duk abin da mutum ya tambaya a ciki ba za a ce ya yi nesa da abin ba amma aka ce fiqhu kuma kitabul hajj to sai zanto tambayoyi kan kitabul hajj kitabul zakka sai zanto tambayoyi kan zakka da sauransu ina nufin ba wasu a darasin ne a darasin kowane malami za a yi karatu in aka sa wannan a matsayin gaida to an fi sirri ribar ilimi sosai sosai sama da dama ka taho da tambayar ka a cikin aljihu ita kawai kake so a ansa banda ita kai baka daure ta ba wannan yake cewa game da aikin hajjin tamattu'i mutum ya je ya aikin hajji ta matu'i amma bayan ya gama aikin hajji kuma sai ya sake fita bayan garin makka ya je ya sako ihrami ya zo ya umara bai matsayin a darasin jiya mun yi magana wannan ibn taymiya ya nuna cewa bai halatta ba baya cikin siriyar sana ko to dai ba sunnar manzon Allah bane ba abinda ibn taymiya nuna ba sunnar annabi bace ba in zaka yi umara da ta halatta bayan aikin hajji to ya zanto wata tafiya ka sake yi sabuwa ka je kai umara din domin idan kana son umara aikin hajji to akwai aikin hajin da yake da umara ne ta mutu ga kuma kirani da haka saka dauki ɗaya daga cikin su kai wannan kuma yana tambaya dangane da um, wata yar uwa ce take cewa um, suna zaune lafiya ita da mijinta babu wani abin da ta rasa kuma dai suna zaune cikin zama na lafiya kawai sai zo ce mata zai aure to shedan yana ta saka mata waɗansu ababai a cikin zuciyarta take son a ba ta shawara ko addu'a ina ganin duka guda biyun ya kamata mu baki dai idan kika ce shawara ko addu'a idan na baki ba bani da kenan da har kika wannan tambayar kin cancanci a baki duka guda biyun na farko dai shawara a nan gurin ki kwantar da hankali ki kar ki karbi shawarwari daga wajen kawayenki masu masifaffan kishi ki ta zuga ki kar ki karbi duk wata mummunar shawara daga wajen koyoyenki ko kannanki ko dangi ko makwabta waɗanda su zo suna zuga ki da akwai waɗanda da sun ji za a aure to za su je su ta zuga uwar gida din ko musamman in sun san family din da za a yi aure din sai su ƙara har su kata a gidan su wani zai yi aure ai gidan kaza ne ai kaza kaza kaza duk su basu tayar miki da hankali ki rinka jin tsoron abin da baki gan shi ba ko baki san shi ba kuma alkhairi da kika san mijinki yana miki to ki rinka masa godiya a kai miji yana samun kwarin gwiwa idan ya ga matarsa tana godewa alkhairin da yake mata sannan ke kuma kyautata da kike masa kasancewar zai aure kar ki rage ki ci gaba da ma wadda take da ba yi waɗansu matan sukan gano ɓangaren su na kasawa to amma yakan yi musu wahala idan sai da kishi ya zo su fara sai su ga cewa to ai za a ce munafunci su kai ki kayan ki kin san ki dan Allah in ma kin yi dan kar kishi ya ta wuce ki to ki jaddada niyya kuma kina yi kuma dan ki samu lada sai ki samu kishi ba ta wuce ki ba kuma kin samu lada a wurin ubangiji kuma ki sani cewa in ke kina jin ke wance ce akwai waɗanda sun fi ki jin su su wance ce a da kuma an yi musu kishiyoyi idan kina jin kuma gidanku gida ne na kaza to akwai gidajen da sun fi gidanku ko masu waɗannan gidajen an yi musu kishiya ba wata ya yanzu a ban kasa yar shugaban kasa ko gwamna ko wani gagarumin attajiri ko wani sarki da za ta ce wannan yar ta kai matsayin ummu na aisha ko ta kai matsayin na na fatima idan aka ce aisha kin san ke ta fi ki kuma kin san babanta kuma ya fi babanki kuma kin san mijinta kuma ya san mijinki sai ki samu kwanciyar hankali kuma ba wani matsayi da za ki samu a wurin mijinki wanda ya rabin wanda Aisha ta samu a wurin mijinta tana yarinya yar shekara bakwai annabi ya aure ta shekara bakwai ya gama zaman auren an ya mutu ya barta a duniya tana yar shekara sha takwas shekara sha takwas tare da haka tare da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi mata kishiyoyin da waɗansu sun haife ta ko waɗansu manyan yayyanta ne kuma ta san annabin yana son ta ba har yana kinta wani ba aure ga ɗa namiji lokacin da namiji ya yi aure karki ɗauka ke ta gida baya son ki akwai wanda hakan ne kila kina yi masa abin tsiya amma ko da ba wani abin tsiya da kike masa yana son ki sosai da sosai amma yana da bukatar ya kara aure saboda dalilai masu yawa waɗanda saboda su ake kara aure ba wai sai ka ba ka son ta ko tana maka laifi ba idan kika tuno wannan cewa ummu na Aisha ga babban matsayinta amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mata kishiya ba ma kishiya ɗaya ba kishiyoyi ka sai ki kwantar da hankalinki akan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri mata goma sha ɗaya ciki suwa suka ruba Aisha zuwa khadija sauda su suka riga aisha zuwa ma'ana duk sauran sun zo bayan ummu na aisha kuma dukkanin su gaba ɗaya sun girme ta sun ya kamata kenan wannan ya kwantar da hankalin ki ya kwantar da hankalin ki in kin tuno wannan sai ki samu sauki amma in kika dauka ke ir gidan wancan sai ba za a miki kishiya ba biki isa sai an yi miki idan ka dauka ke nan wancan ce ke wance wai ba za a miki kishiya ba da ke sama dole sai an yi miki annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin mazaje an samu da dama sun samu kamala amma a cikin mata wanda suka samu kamala wance da wance da wance da wance ya kidaya su da mahaifiyar annabi isa alaihi salam da asiya matar fir'aun ya kidaya su daga nan sai ce wa fadlu aisha ala sa'irin nisa ka fadli saridi ala sa'ir ta'am fifikon Aisha kuwa akan sauran mata kamar fifikon sarid ne akan dangin abinci sarid shine wani talage na nama da suke yi a lokacin su ta wato kamar alkama ce ba a nike ta gaba ɗaya ta zama gari akan barta da tsaki-tsaki sai a ɗora ta a tafasa ta sai a sanya nama kuma a yayyanka a dama ta haka wato ba dama ne a wannan lokacin to shi yasa sai manzo Allah yace yadda fifikon Aisha yake akan dukkan wata ƴa mace a duniya kamar fifikon wannan abincin ne akan dangin abinci gaba ba matar da ya faɗa haka akan ta kuma mata kishiya to kin ga anan gurin matatarkin kin dauka cewa kika lallashi kanki da irin waɗannan kissoshin to za ki samu kwanciyar hankali mai yawa da haka wannan ne ita ce shawara ta ki tuna waɗanda suka fi ki sun zauna da kishiya ki tuna waɗanda suke daidai da ke da yawa suna da sun zauna da kishiya ki tuna ke ma waɗanda kika fi sun zauna da kishiya kuma ki tana yanzu wata tana nema a wani gida ta zama ita ce ta hudu akwai wanda ta yadda in za a ce wane ce ina son ki amma za ki jira yanzu ina da mace daya zan auri ta biyu ta uku sannan ke kilo ta hudu a yanzu idan mutum ya bada wannan shelar ya kaɗawa kansa kalawarawa ko sel dan Allah zai samu wanda zai ta ko bai samu ba dole za su taya shi ke ce uwar gida da ake kira sarautar mata eh bari in faɗa miki wani abu wanda zai kwantar miki da hankali kissa ce wani mutum ne wani mutum ne ya aure da tashin aure sai ya auro yarinya mai ƙananan shekaru ita kuma uwar gida an daɗe tare aka yi zauna ita ce ta lalle aka yi lalle tsakanin ango da amarya saurayi da budurwa wato irin ladan noma din nan wanda shi ma ba shi yawa kansa ba auren yi masa akai ka san galibin auren fari yi maka ake to da amarya ta zo ta ga waccan har ta dan fara kwana biyu sai take dan yi mata girman kai sai take cewa wa ma tastawi rijlani rijlun sahihatun wa rijlun mada fiha az-zamanu fi shullati wa yastawi thawbani thawbun bihi bila wa thawbin bi aidil ba'i'ina jadidu take cewa kafofi guda biyu ba za su zama ɗaya ba ga wata kafar lafiyayya sabuwa ga wata kafar ta tsufa yau da gobe ta sa har ta kusa shanyewa wato tana nufin ita amarya wato ta zo dan ya shatar da ita ko ba haka ba kyallin budurci yana yawo akan kumatunta ita kuma wancan ta tsufa sannan ta ce wa ma yastawi thawbani saubun bihil hilbila wa saubun bi aidil ba'i'ina jadidu yadi iri ba za su zama ɗaya ba ɗayan ya diddige ya tsufa ɗayan kuma gashi sabo a hannun masu sayarwa zai zama ɗaya sai uwar ta fahimci cewa zaginta aka yi amma da wayo sai da ta bari sai da mai gidan ya shigo ga amarya ga mai gidan sun shigo sai take ce masa nakkal fu'adaka haythu shi ta min al-hawa ما الحب إلا للحبيب الأول كم منزل في fata يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزله take ta ɗauki zuciyarka ka kai ta duk inda ka ga dama ka je ka yi soyayya masoyin farko dai shine masoyin farko ba a manta da shi kan manzilin fil ardi ya lafu gidaje nawa ne da zai saba da su daga baya yaje can ya saba yaje can ya saba amma wa hamiluhu abadan li awwali manzili gansa kullun yana kan gidan farko da ya taso yanzu a nan tsakanin wannan amaryar da wannan uwar gidan wace ta buge wata sannan ke fa ke kin samu naki raban ke kadai wata ta zo kuma ku za ku raba nata da ke da ita ko ba haka bane ba lokacin da kike tare da mijin ke kadai ita kuma yanzu ta shigo hannun mijin kuma za ki sharing da ita kuma ke raban ki ce kaɗai kika sami shi yanzu kuma ke kuma za ku raba ke da ita ke ce kike da riba dan me zaki tada hankalinki dan me zaki tada jijiyar wayanki da kin jirin ki waka ki isti'aza ki ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim da yanzu nan ubangiji zaki samu kwanciyar hankali tsakaninki da mijinki ki masa da'a da biyayya irin wanda ya kamata sai Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarki da 'ya'yanki to wannan kin ga ita ce shawarar da nake baki sannan kuma addu'a kuma duk nan gaba daya yayan uwa zan yi addu'a ku ce amin ubangiji ba ta kwanciyar hankali tsakaninta da mijinta ubangiji kar ya sa mijinta ya manta da ita ubangiji ya sa mijinta ya mata adalci kar ya zalunce ta ubangiji ya sa mijinta ya rike mata ta na soyayya kar ya ci mutuncinta ubangiji ya sanya albarka cikin ƴaƴan da suke da shi ko za su samu nan gaba to kin ga wannan duk addu'a duk take take kuma ji masallacin nan ku sake cewa amin da ni sun gani ba na jin wannan yake ta wannan yake cewa mace ce ta mutu tana da juna biyu bayan ta mutu sai aka farga cewa tana da jariri a cikinta kuma yana motsi ya halatta a yi operation a fitar da jaririn malamai suka ce idan ana da ɗari bisa ɗari zaton rayuwar jaririn ko kuma kason da yake yana da rinjaye a cikin ɗari sittin zuwa sama cikin ɗari a iya ciro yaron ya rayu saboda ƙwararren likita ne zai aiki da to ya halatta a ciro shi saboda a cece shi ai rai ne ita ta riga ta mutu wannan kuma yake tambaya kan cewa waɗansu كودت كهون كنت عليكم السلام ورحمة الله jamar talakaba na wannan malamai sukan kawo a wurin tafsiri wajen fassara kisar annabi ibrahim da ɗansa isma'il an gane ko falamma balaga ma'ahu sa'aya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur ma za tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المسلمين cewa lokacin da zai yanka shi shedan ya zo yana jefa masa wasu wasi ya jefa annabi ibrahim ya jefa wa annabi isma'il shi kuma annabi ibrahim yana daukan dutse yana jefan shi cewa tafi ka bani wuri wai wannan shine asalin kissa na jifa da ake yi idan an je aikin haji wannan dukkanin su isra'iliyat ne ba wani hadisi sahihi kan wannan dan haka ba a gina hukunci a kansu na'am eh akwai malaman da suka yi tawilin sa suka ce karanta suratul arab a sallar magariba ana nufin ya karanta wani sashi na cikin ta kamar yadda akwai wani hadisin da ke cewa faftata hal baqarata shi ma suka ce ana nufin karanta wani sashi na cikin ta ba duka gaba daya ba eh suka karanta su to kaga wannan sun saba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya karanta sura baya nufin dukan ta gaba daya ah idan haka ne a cikin sallar gaba daya me aka ce ka karanta qur'ani faqra'u ma ta yasra min alquran ma'ana qur'ani aka ce ka karanta yanzu idan na karanta qul huwallahu ce na karanta qur'ani a cikin sallah sai wani ya ce ban karanta qur'ani ba domin wani sashi na alqur'ani ana kiran shi da suna qur'ani to haka kuma wani sashi na sura ana kiran shi da suna sura ba lalle sai mutum ya karanta ta gaba daya ba na'am mm eh sosai da sosai kayi dawafin bankwana to kuma ana cewa kana tsammanin za ku tafi sai kuma zan to har kun kare wadansu kwanaki a makka baka tafi ba za ka koma makka ka je za ka koma wa yake da suna ɗakin ka'aba ka je ka ci gaba da yin sallolin ka tun da sallah a can dai da take da sallah dubu ɗari kaga mutum bai kamata ya hasara ba idan ka samu tabbas kuma za a tafi sai ka sake mai ta dawafin ban kwana tunda shi ana san karshen abin da ka yi kenan ka bar makka tunda ka kara waɗansu kwanaki to yanzu kuma sai ka sake shi kenan tambaya ta karshe a nan gurin da yake cewa ubangiji ta'ala ce wa ma alaikum sai dalbari ma dumtum hurma abinda ake nufi wa ma alaikum sai dalbari ma dumtum hurma an haramta muku farauta ta fili fili albar inda ba ruwa ba duk dabbobin da suke a sama a fako suke rayuwa ba a cikin ruwa ba shine aka haramta muku ku yi idan kuna cikin ihrami amma maganar ka ce saydul bari lakum halalun wa antum hurumun ma lam tasiduhu aw yusad lakum to ai wannan mun riga duk bayanin da muka kenan a cikin nan gurin abin farauta din na waje in wani ya kama shi dan kansa ba dan kai ya kamawa ba in ya baka naman ya halatta ka ci ina ganin inda ka fahimci da abin da muka yi ko kuma kila ka rubuta ne kafin mu kai kan hadisan shi yasa ka kawo wannan to wannan yana cewa akwai waɗansu yara matasa su uku suna karatu a jami'a ta maiduguri amma suna son su bari wani shawara za ka ba su ya kamata su bari ɗin ko kar su bari wai har yanzu kuna da wannan rikicin ko anan abubuwan naku fa ina ga akwai alamomin tambaya da yawa a kanku wannan kuma yake cewa wai boko da aikin gwamnati haramun ne kuma dan boko ma'aikacin gwamnati ya je ya gina musu makarantar islamiyya kuma sun karba su masu faɗin haka kuma suna cewa makaranta ce sunniya salafiya shin ya halalta ne su yi amfani da wannan islamiyar tun da dai dan boko mai aikin gwamnati ne ya je gina musu to ina ga wannan tambayar ta shafe su ne ni ba ta shafe ni ba kenan ko to amma akwai kuma wanda yake duk da akwai da tambayoyi nan waɗanda suke game da boko game da aikin gwamnati yau mun kammala kitabul hajji gobe dai kuma ina gari sai jibi nake sa ran zan tafi to idan na ce gobe za mu yi karatu za mu yi darasi ɗaya ne cikin kitabul biyu kaga sai ya zanto marayan darasin da baya da dan uwa da za su tafi tare a maimakon haka gobe na shirya muku lacca ne ta musamman a nan da magariba shi takenta shine tafarki madaidaici duk abin da kuke tsammanin za ku ji da wanda ba kwa tsammanin za ku ji duk gobe za ku ji shi farki madaidaici A asiratul mustaqim kenan ba eh, to wannan tambayoyin gobe sa shigo cikin darasi insha Allah ta'ala ba dan su zan yi darasi na ba amma tunda an yi su kuma dole za ka yi musu gaba inda za su shiga a cikin darasin asalin lattar na yi ta ne a wani waje waɗansu 'yan kwanaki ko makonni da suka wuce sai na ga dacewarta da nan illa iyaka idan kai lacca a wani waje kuma ka zo wani wuri tana buƙatar wani abu sai ka fada da wani abun ko ka suke wani abun ko ka ƙara wani abun ko ka rage wani abun amma dai gobe da magariba kan um, duk wanda yake son ya ji kwal uwar daka so ya zo gobe Allah kai mu lafiya sannan agoban agoban ayyukan sura da yawa yan uwa da suke tashar Kano sun matsa lamba suna son ina zuwa kafin nan sun matsa lamba suna son in kai musu ziyara in yi sallar la'asar tare da su ni kuma na ba su sharaɗin zan yi minti goma sha biyar ne ko goma kaɗai zan je a yi la'asar ɗin tare da ni in ɗan yi ta'aliki cikin tasha cikin tashan kano to zan je in Allah ya kai mu da la'asar kenan to daga nan gurin sai bayan sallar isha'i kuma a masallacin baba ya wale wato bayan gidan shek abaji akwai malamai da za su yi wa'azi a wajen ni ma zan je ni taliki zan yi ba wa'azi zan yi ba dan tun daga shi na ce zan yi darasi a nan kuma bai kamata a ce kuma can haka in ba zan iya ba ma in na ce zan yi dan adam yana da daidai ikonsa da darassa. amma dai da izinin ubangiji zan je wajen wa'azin kuma ana gayyatar dukkan yan uwa musulmi ana nufin gobe bayan sallar isha'i na tashan Kano kuma da la'asar shi kuma wannan shi kuma da za mu yi a nan gudun kuma da magariba ne kamar wannan lokaci da muka yi amfani da shi Allah shi mana rahama mu duka ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana karya ba mu ikon kauce mata subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk